بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكن وما ومسأل بركة نامنا العلم مرحبا da sake saduwa a wannan masallaci na karamba da ke hotoron jihar kano a wannan rana ranar ashirin ga watan ramadan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1438 daidai da sha biyar ga watan shida haihuwa annabi isa alaihi salam shekara 2017 domin ci gaba da karatun fassara alkur'ani mai girma kafin mu shiga cikin karatu ga wasu tambayoyi bari mu taba kaɗan daga cikinsu ta farko mana ya ce bayan kwanan wata da sauran sallama assalamu alaikum wa labarakatu malam shin cin kwari ko kwaruka kamar su kuda tsutsa da kyankyaso da sauran kwari ga wanda baya kyamar su halal ne ko haram ne tambaya da farko ke bayanin isra'i da mi'raji a takaice shin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah ko kuma bai gan shi ba a daren isra'il ya abin yake mun gode zuwa ƙarshe to tambayar ta farko game da cin kwari su tsaka su tsutsa su kunama ko wanda su suke su shin ya halatta a cikin ko bai halatta ba wato babu wani nasi a iya sani karara da yake nuna halaccin ko haramcin da sai dai malamai sun yi isin ba da yawa a nasosin shari'ar musulunci kamar imamin nowi yana faɗa cewa mafi yawancin kwari malamai sun jamhurin malamai gungun malamai sun tafi akan ba za a ce su ba daga cikin hujjojin wanda sai kafa hujja da ba za a ci wannan kwari ba shine ne Allah ya ce alladhina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith daga cikin sifofin manzo sallallahu alaihi wasallam ga mabiyansa shine ne yana halatta musu tsarkaka daɗaɗa tsabtatattun abubuwa kuma yana haramta musu munana miyagu ƙazaman abubuwa kaga wani abubuwan kaɗa ko salis kana da safin ba da al kunama a yana ta fada tsaka na za ta fada kyankyaso kaga duk suna sahun khaba'i amma an kada ko su kwai suka ji su waye za ga suna tafiya gurin gurin ba. to haka da dai hadisai da ayoyi da yawa da sun kafa hujjoji da su akan wannan sun kafa hujja da hadisai da ayoyi da musamman hadisan da suke magana akan kashe irin tsaka da sauransu to masu kuma ganin cewa babu komai me ake nufi da khabith wasu sun ja me suka ja suka ce ai kai khabith din a gurinka ne yake khabith yanzu wani aka ce fara a gabansa sai hankalin sai tashi ta kwara a wani kuma in ka ce fara sai ya haɗi yawo kawai ka ce faran ma sai ya ji kamar ka ce ka za ka zai to kai yanzu kai kana ganin kana kallon su wayannan kwaran duk da aka lissafa a wasu kayan kazanta amma wani da an ambace su gane ke karshen daɗi ke to shi nan shi a gurinsa ba kabit ba ne al-muhim. abin da yake da mafi rinjaye kamar yadda imamu nauyin ya faɗa shine maganin malamai ta karkata cewa wannan munanan abubuwa ne ababen kyama ne to ko da ka dauka cewa halin ne dole akwai sharɗi na farko sai an tabbatar abin da zaka ce ba zai cutar da kai ba ka ko cutarwa kai tsaye haramun ne ko saboda hadisai da ayoyi da suke nuna cewa kar ku jefa kanku cikin halaka wala taqu bi aydikum ila tahluka la darara wala dirara to inda akwai cutarwa kai tsaye haram ne sannan abu na biyu idan ba dabbar ruwa ba ce kaga tana buƙatar yanka ko in ta yanka ce sai an yanka ta dina nan ma akwai magana cewa idan mai jini ce ba in mai jini ce ita ce za a yanka don asibar da wannan jini in babu jini kuma wato ba za a taɓa ta ba mu dai a nan haramun ne za a iya cewa tattbai a fatawa ta imamun nawawi Allah ka samu lafiya akwai dogon magana ta malamai ya sun sai duba wannan malamai sai tambayar ta biyu kaga ya ce isra'i da miraji isra'i da miraji kusan mun yi shi a wani masallaci mai albarka kuma duk wanda muke zaune da su a nan daidai su ne aka yi wancan da su kaga maimaitawa ba fa'ida to amma matsala ta gaba shine shin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah subhanahu wataala ita ma wannan matsala ce mai fadi amma a takaice gungun malamai na sahabbai abin da yayi kasa suna cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah ba da idonsa na fuskarsa bai ga Allah ba kuma ibnu tamiya yana cewa ko kalmar da ake nasarta zuwa ga Ibn abbas da ahmad bin hanbal ta cewa manzan Allah ya ga Allah to ba suna nufi da idansa na fuskarsa ba suna nufi da idan zuciyarsa ko na na ce duk wanda ya ce maka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah to nan yayi ƙarya ta ce saboda Allah ce la tudrikuhul absar idanuwa ba sa riskarsa la hul absar aya ce da malamai suka sabani gurin fassara ta cewa amma a dunkule dai tana nufin ba a ganin Allah subhanahu wataala a gidan duniya wannan ra'ayin shi ke tattara hadisai da ayoyin alkur'ani cewa ba a ganin Allah a gidan duniya da haka su mu'tazila masu sa hankali a gaba shari'a a baya ko shi ahlus sunna sune masu sa shari'a a gaba hankali yana biyayya su kuma mu'tazila masu sa hankalin su a gaba shari'a a baya gan gasa hankali shi zai shari'a jagoranci ai za a yi bankaura kuma hankalin wa hankali na ko hankalinka ba yanzu yanzu nan muka gama magana akan cin kwari ba da tsutsotsi kai sai ga ganin in ba rashin hankali ba wa zai ci ko nama wani kuma yana ganin kawai wannan ba rashin hankali zai bar daɗi irin su kunama dai dan wani gargadacce wani abincin wani gubar wani za a yi ta musu wai kana kaza daidai na kaza ba daidai bane kuma kowa gani yake hankali ne wani to shi yasa da haka dai abin da yake mafi kyau shine mutum ya sa hankalinsa a bayan shari'a eh kuma shari'a daidai hankali ba shari'a sabanin hankali ba daidai take da hankali ibn taymiya yana da magana mai kyau yace al-aqlu salim لا يخالف النقل الصحيح العقل السليم لا يخالف النقل الصحيح lafiyayyen hankali baya saba wa ingantaccen ingantaccen magana ta shari'a ko alkur'ani ko sunna in ka ga saɓani to ɗayan biyu ko dai hankalin ba lafiyayye bane ko kuma nassin ba ingantacce bane amma in dai nasu ya inganta hankali lafiyayye ne to tafiya suke tare me yasa saboda wanda ya saukar da nassin ai shi halicci hankali kuma ba zai gwara su ba ba zai gwara su ba cikin ayoyin da zamu karanta ayo akwai inda Allah ya ce ana saukar da ayoyi ne don ku hankalta ba dan ku ba yawan warware muku hankali ba shi yasa yana cikin yana cikin bankauran magana awon igiya na magana ka ce wai karatu yana sawa a zare. wannan magana awon igiya ce karatu baya sawa a zare kan inda karatu zai sa a zare ai Allah ba zai ce wa manzansa kullun ka ce wa qur rabbi zidni ba abin da Allah ya ce wa manzansa ya nemi ƙari in banda ilimi ka duba qur'ani ya ce wa qur rabbi zidni ilma eh kuma wanda yake yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat eh wanda yake mafi ilimi musamman inda yake da shi to yana darajarsa ta daga fiye da taka da baka da ilimi to kuma za ce in karatu yayi yawa sai ya zama an zare a in karatu yayi yawa sai hankali ya zama nurun ala nur kenan haske ya kara karuwa an gane mu dai koma kan magana mu waccan da na shi tace duk wanda ya ce manzo Allah sallallahu alaihi ya ga Allah to nan yayi kare la tudrikul absar su kuma mu'tazila suka ce ai la tudrikul absar kawai amma ba a ganin Allah ko a duniya ko a lahira in zuwa mu'tazila to ya za ku yi da ayoyi da hadisai sai su ta tawili ya zaka da kamar faɗin Allah subhanahu wataala wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira wasu fuskoki a wannan rana ta ranar alkiyama kenan nadira suna cikin walwali da sheƙi da kyalkyali da haske da kyau ila rabbiha kuma zuwa ga mahalicinsu zira suna masu duba masu kallo daga annazru ko annazru su kuma mu'tazila suka ce a a wujuhun yawma idin nazira haka kamar yadda kuka fassara duk muna tare da ku amma ila rabbi aka yanka ce ila rabbiha a gurin ahlus sunna ila harfu jarrin ko rabb majrur ala ta'bir ko ba kamar jar wa majrur Eh, in za su duba zuwa ga ubangijinsu ko ba shine ila din ba zuwa ga ko ko yanzu ka ce min from kenan ila to zuwa ga ubangijinsu shine fassarar yana preposition to su kuma suka ce ina ai wannan ila din ba harfu jarin ba ne tawili to menene suka ce ai mufradi ne na kalma ala an san ala'u فبأي آلاء ربكما تكذبان da wacce ce daga cikin ni'imomin ubangijin ku za ku karyata ko mutum da aljan kaga ala'u jami ne na ila ila kuma ni'ima kenan a wacce ayar sai suka ce ai ila rahmati rabbiha kenan zo a ga wannan tawiri ne ba'id shiriri ta ce hadisai da yawa sun zo da ba ba hadisai sai a ce to za a bi wannan amma hadisai da yawa sun zo almuhim suka ce dai ba a ganin Allah sai dai ya tabbata a hadisai cewa muminai za su ga Allah subhanahu wa ta'ala a nan lahira daidai gwargwadon aikin mutum daidai da zai rinka ganin Allah subhanahu wa ta'ala har ma sai ya zama shi aljanna daɗinta daɗin aljanna ƙasa yake da ganin Allah subhanahu wa ta'ala duk daɗin da za a ji aljanna to mafi ƙololuwa shine ganin Allah subhanahu wa ta'ala to da Allah ya kore la tudriku al absar me yake nufi da korewa eh idraki daban annazur daban annazur daban idraki daban yanzu kaga wannan ina kallon sa kuma ina idrakin sa saboda ina kallon sa ta ko ina ko amma yanzu ko wata ai kana hango shi amma ka kewaye shi da gani ta ko ina kake ganin sa an gane to ballantana kuma Allah subhanahu wataala za a gan shi amma ba zai zama an kewa wala yuhiduna bihi ilman ko da abin da gan shi ina na wata ka gama masa sani ko amma shi Allah wala yuhituna bihi ilma ina fata dai mun amsa tambaya kadan haka magana da ake cewa ibn abbas inji ibn taymiya yace ibn abbas ko ahmad bin hanbal ko malamin da aka da anasabtawa manyan malamai da anasabtawa cewa an ga Allah to suna nufin da idan zuciya ba da ido na gani ba wannan tambaya kenan tambaya ta gaba bayan sallama shi ma yake cewa malam dan Allah menene matsayin ajiye alqur'ani a ƙasa da kuma ɗora masa abu kamar hula ko handset wannan ma tambaya ce da ana yawan yin ta mai girma ajiye shi a ƙasa asali Allah ce zalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub tabbas masu mutunta symbol alamomi duk wani abu da yake da alaka da addinin Allah to wani yana ishara zuwa ta kawar da take cikin zuciyar dan adam duk wanda za ga duk wani abu da ya shafi addini yana girmama shi yana mutunta shi to alama akwai ta kawa a cikin zuciyarsa duk wanda kuma za ga yana rairai, yana wulakanta ko baya daukar abubuwan da suka shafi addini da muhimmanci to ne yana nufin akwai karancin takawa a cikin zuciyarsa na sha jin wasu malaman suna cewa babu komai dan ka aje qur'ani a ƙasa ko dan ka zo jerin littattafai ka sa qur'anin shi a ƙasa ka dora masa wasu littattafan da to amma ni wannan fasawar bana gamsuwa da ita kwata kwata irin ka zuciyarka ba za ta karɓi wannan ba ko ko tana karɓa za da ya faɗa amma baka jin wal ismu kuma ma haka fi nafsika zunubi ne abin da yake takar saka a cikin zuciyarka za ga babu girmama ka ɗora wani abu bakan qur'ani ko akwai babu girmama ka ajiye qur'ani inda kabaka take takawa to ko gurasa ka kana ajiyewa inda kake kabaka take takawa ne a ce ga ƙafa ga gurasa ka kana haka ne balantana qur'ani to wannan ga wannan dai wannan aya ya ishe mai shara duk wani abu da yake girmamawa ne na alqur'ani to shi ya kamata kai masa duk wani abu da yake kaskantawa ne to bai kamata a yi ba bai kamata a yi ba ka aje qur'ani a ƙasa ni a gani na akwai rashin girmamawa duk da cewa wasu masu yin ba sa hararo ba da niyyar rashin girmamawa suke ba a ga sai su gyara wasu daga cikin masu yi ba sa idan wulakantawa to ya kamata qur'ani ya aje shi inda za a mutunta shi sai kake ake yin wannan abun abin dauka din ga yafi kima ko a dora shi akai yafi daraja yafi martaba mafi yawanci ko kudin ka baka fi aje shi a ƙasa ba aje shi a kasance zai sa wani bai lura bai taka ko ko kai karan kanka watakila ka ajiye a kasan wani abu mana daɗi ya same shi da haka ina ganin bai kamata a ran da ajiye qur'ani a kasa ba tambaya ta gaba malam dan Allah wani irin tsari mutum zai bi wurin haddace alqur'ani mai girma to tsarin da zaka bi mafi sauki gurin haddace alqur'ani mai girma kai ka samu malamin qur'ani na ungo ka ce masa ka zo neman hadda eh to shi ne faɗa maka ya za ya za ko idan ma da jaraba da zai ma kai a karan kanka da interview din da zai ma ya san kai wani sauyo kamata a bi ma shi zai bi kowa sanin wannan amma dai a takaicen takaicewa shine i kasance kana da ƙwararren masaniya da bakin alkur'ani in kana so ka ji da saurin hadda ka san ma basirar ka ta bayyana sosai to yanzu kasance ka san baki sosai ciki da bai kafin ka fara hajja ka yi babban kuka iya huruf huruf mufrada حروف مع الحركات بالفتحة بالكسرة بالضمة بالفتحتين بالكسرتين بالضمتين بال... بالألفات الصغيرة والياءات الصغيرة والواوات الصغيرة سنندا بحروف المد بالتشديد دي كنا إيه كنا إيه ربا تؤندي كيا كذا كذا مسوي كيسوس الشيء اللي كذا تبين سوس kuma shine zaka ranga hada ba tare da kuskure mai yawa ba dan hadda da kuskure ta kan sa kai bata lokaci biyu gurin hadda daya me ko in ka haddace cikakken hadda lafiyayya kaga awa ɗaya ta ishe ka amma in ka haddace da kuskure in baka wasa ba sai ka bata wata awa gurin gyarawa saboda wanda suka iya hadda sosai suna suna jin cewa gyara ya fi hadda wahala saboda shi gyara kana jin cewa ka iya to shi ka ji ganin kamar minti ɗaya minti biyu zai ɗauke ka in baka wasa ba kuma sai zama in ka haddace da kuskure har ƙarshen ka in ka zo wannan gurin yana ɗaukar ka wancan kuskuren na farko yanzu in ka zo yin hadda ka biya misali a kadara ka biya su hamsin amma da kuskure kake biyawa to in ba kana so kuskure ne ya fita akalla sai ka biya su saba'in saboda in ka biya su hamsin da kuskuren da daidan sun yi kankan kan kenan ko ne zai iya zuwa bakinka amma in ka biya su saba'in shine ka kori kuskure ka kamar daidai to kuma mafiyanci masu gyara yadda suke in so zai su biya sau talatin ka kuskuren ya gyaran karfi kenan to shine mataki na farko ka samu baki mai kwari abu na gaba kuma shine mai kafin kai hadu dai ka tabbatar in sun samu ne ka biya a gurin malami ya tabbatar daidai ne sannan abu na gaba shine ka biya da yawa ka biya me da yawa in ba su kake kai ta yin haddawa kai sauka ta ɗaya kai sauka ta biyu kai sauka ta uku duk kuma wata kilan Allah ba a ji babu tilawa turmin dakan tilawa da an ji malamanmu ala gabata musu Allah ya saka musu lasari da su ce turmin dakan tilawa Allah ko eh ana ke daka tilawa amma yanzu kowa ya gano turmin dakan tilawa yi turmin dakan tilawa me yi ne turmin dakan tilawa manzo Allah ce ta'ahadu hadha alquran bi yadihi بيده لهو أشد تفلتا من الإبل fi عقولها ku ga bibiya wannan qur'ani manzo Allah ya rantsa ce shi wannan qur'anin ya fi saurin subuce maka da kubce maka fiye da yanda in ka cire wa raƙumi sasari ka cire masa tabaibai yake saurin kubce ma ga ana buƙatar a biya da yawa bayan an biya da yawa kuma a ringa bibiyar karatun baya a gurguje kuma bayan ka biya din ka ringa lura da mutashabihat da kanka inda suka kama da juna ka ringa bambancewa kanka can guri kaza ya kama da guri kaza to me bambancin su ina suka dace ina suka ah, bambanta to duk wannan zai taimaka maka sosai sannan in san samu ne ka samu abokin yi abokin yin musaffa ko da hadisan ramadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ah, wa kana ajru ma yakunu fi ramadan hina yalqahu jibril alaihi salam fa yudarisuhu alquran ko manzo Allah yana abokin tukuri sai da jibril alaihi salam kuma duk ramadan suna yin wannan to ballantana kai kuma dole zaka biya da yawa saboda manzon Allah ma aida haka yake in an zo an sauka masa da aya sai ta bi yana sauka da aya na kokarin yi dan ya rike sai da Allah ya bashi garanti cewa me la tuhazzik bihi lisanaka li ta'jala bihi kanka ringa gaggawa da kana mun motsa harshen ka kana gaggawa rikewa Allah ya ce a kwantar da hankali inna alaina jam'ahu wa qur'ana mun dauke nauyin cewa mu za mu tattara maka shi ko mu za mu karantar da shi fa idza ana wa jibril ya gama biya fattabi qur'anahu shikenan sai na kuri ka falatan sa a gani amma kada baka wannan sai ka bi biya ka biya da yawa to insha Allah ka samu haka da kuma shawarwarin da malamin naka ke bugu da ƙari insha Allah za a samu hadda mai kyau sai kuma shawarar da zan baka mai wannan tambaya kafin mu wuce wannan gabar shine kuma yanzu Ramadan ya zo da haka ake samu duk Ramadan tana samun sababbin ɗalibai musamman masu makarantar Qur'ani za ka cewa duk bayan Ramadan musamman irin wani unguwan nama ana samun sababbin ɗalibai da yawa me ya kawo su sun ga yara ƙanana ƙanana kamar su wasu ma ƙannan su an zo tarawih din da ake zazzagayawa suna ta tilawa sai shi ma allurarsa ta motsa to da an tafi sai kuma ya koma makaranta to waya ko wani kirari da aka ce suratul a'la tana yin sabbi hisma rabbikal a'la tace ta ga wucewan maza amma bata ga dawo wasu ba mafi yawanci abin da ke faruwa kenan mutum abin yana ba sha'awa ya ga ana ta tilawa to amma ba shi da juriya da jajircewa man talaba wajadda wajada in ji laraba wanda ya nema ijajirce izage to zai samu wanda kuma ya nema ya sako-sako to yana kallon abin zai wuce shi in dai baka jure ba akwai wanda ga ɗaliban ko bana na akwai ɗalibin da na gan shi ya zo a da wallahi yaron nan a gaban mu yazo ko baki bai iya ba lokacin muna aji biyu amma gashi yanzu da shi ake sallah wane ne wane ne ce yanzu ma fa ka za kuma yi tunda kwanaki kayi kayi ka gudu to in dai ba za ka jure ba ka za ka ta gani wutar dan ka ma sai ya zo ya wuce ka wallahi jurewa kawai za ka ci gaba da yi amma ba za ka ce wai kai za ka tsaya kuma duniya ta tsaya a gurin ba a duniya tafiya take in kai ka tsaya to kai ka tsaya kuma kai din ma shekarun ka ba su tsaya ba aikin ka daidai ya tsaya ka daskare a guri ɗaya to da aka samu jajircewa shi yasa habbul a'mal ila Allah ila Allah inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce adwa muha wa in qalla mafiya alkhairin ayyukan da Allah ya fi so shine aikin da aka fi dawwama akai komai kankantar sa yanzu ko aya ka kake da cewa a kullun a kadara kace za ka da ci aya ɗaya so 50 zaka biya ta to insha Allah a shekara kana da aya 300 da wani abu aya 300 da wani abu ka gama bakara kenan ko ta shiga ala imran ka gani aya ɗaya kacal ka ɗauka ka biya ta so hamsin kuma ka ringa ban tilawa shikenan amma in ka zo ya ka faro ka faro ka yi da yawa sannan kuma ka zo ka sare ka fasa to ai dole za a zo a wuce Allah subhanahu wataala ne ka samu dace wannan shine abin da mutum zai samu dai malami na kusa da za su rinka karatu tare da shi shi wannan shine zai um, a ayoyin da muka karanta a jiya ma bismillah karatu mana ayajiya الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأتوا من أو من آبائكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأخذوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم ثم سلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون بارك الله فيك وانا آية من بيت أجيال 'yan wasu darussa kawai za mu ɗauka a ciki sai mu ƙara gaba Allah ce laisa alaikum junahun an takulu jami'an aw ashtata je mun yi bayani akan ciyayya da kuma shi daidai duk babu laifi duk wanda aka amma kai ciyayya ya fulada to ashtatan jam'u shattin shattin kuma masdar ne na shatta shattan inda ce shatta wato bi ma'ana tafarraqa to akwai kuma shatta ko tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta kana ganin su kamar tare suke a fili amma zuciyar su daban daban ne maslaha ta tada su to shatta kuma jam'u shatid da dai ma'anar su rababbu sanan fa idan qaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba kamar yadda muka bayani a shekarar ta gabata idan mutum zai shiga gida to zai yi sallama ko da kuwa gidansa ne ya fi masa alkhairi akan ne gurnani ko ya gyaran murya ko ya shiga sun babu komai saboda ita karan kanta sallamar ai ba wani abu bace ba shine ka roƙa aminci faɗin in kai sallama abin da sallama take cewa shine baka zo da niyyar sharri ba da alkhairi ka zo kana fatan alkhairi da aminci da rahama Allah da albarka ta sauka akan mutanen gidan nan su ma su ce to kai ma welcome mu ma mu tare ka da komai ba sai wannan wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatu shi sai malam bahaushe yake da wani karin magana ita wai karfin hali barawo da sallama saboda shi barawo ai da sharri yazo to ya kuma za a cakuda ungul da kan zamu kai da kamar zaka sharri zaka sata kuma kai sallama kaga ya saba wa sallama ko to shi isa ai ita sallama asalin ta kenan to idan ka ce wai kai gidanku ne ba za ka sallama ba kai kana musu bakin cikin waye fi cancanta ka roƙawa amincin Allah da albarkarsa assalamu alaikum da rahmatsa waye fi cancanta fiye da iyalinka kaga ya kamata ka ringa yin sallama ba wai cewa in kai dan gida ne ba za ka sallama wasu ashe kai da gidanku sai kai sallama a lalle ya kamata ka sallama ko miji da mata su yi wa juna sallama ko mun faɗa wata shekara mun yi dogon bayani cewa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi sun kasance saboda yadda sun daraja sallama ko suna tafiya su biyu bishiya ta raba ɗaya bitanan ɗaya bitanan ana bullowa sai a sake yin sallama an faɗi zama bin sallama da yawa a wacan shekarar cewa yaro ya yi wa babba ko mai tafiya ya wa na zaune na kan abin hawa ya yi wa na ƙasa ko ya eh, saboda eh, kaɗan kuma siyo masu yawa kaɗan siyo masu yawa duk mai gagadi ana nufin cewa lallai kowa a bashi haƙƙinsa kai ya kasance an samu hatsaniya to amma duk da hakan wanda ya fara yin sallama ba cewa kai dole kai zaka jira ba ba cewa kai dole sai ka jira wai wani zai sallama ba a ka'ida dai ga wanda ya fi cancanta karami ya fi kamata ya yi babba sallama saboda girmama shi da shekarunsa ko shigo babban sai ya amsa masa to amma idan babban ya riga karamin ya masa sallama ya fi saurin cakko alkhairi kenan ya hada nurun ala nur ka gani saboda mai so ake a kore girman kai ga kowa da kowa tunda shi babba shi yanzu a ce an gamu da babba da yaro kowa ya wuce wannan ya wuce wannan ya wuce babban laifin na waye na karamin ko na babban ah? na karamin ne me yasa shi babban shekarun sai yana jin cewa wani ya kamata ya girmama ni wataƙila abokin mahaifinsa ne ko wataƙila mawan mahaifiyarsa ne wataƙila dai wani abu wani girma da daraja da yake da shi a kansa yake ganin ko ba dan komai ba ko ne shekaru na ya kamata ya mutunta ni kaga ka zai tafi yana cewa kaga shi kuma karamin abin da ya faru wata kila shi kuma zai ce a ah, to da yafi ni kaga ya shiga da kansa girman kai kenan ya shiga da kansa me girman kai ganin cewa me yafi ni ya shi me za yi min sallama to shi yasa addini sai ce to kai karamin fara masa sallama to amma shi babban in ya fara sallama kaga ya koya karamin darasi inda za a ce an haɗu karami ya to babban ya fara masa wata kila sai ya ji kunya ma kaga ya koya masa ladabi da kuma mutunci duk da shekarunsa sai ya ajiye kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam khairuhum alladhi yabda'u bisalam saboda ce yaltaqiyani yake cewa bi alalati mu'minai su karo cewa junan su fiye da kwana uku ba za su haɗu fa yu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam wanda ya fa alkhairi a cikin su wanda ya fara yin sallama da ka sallama tana da mai mahimmanci a wancan shekarar in ba manta ba mun yi dogon bayani musamman sirrin da ya sa manzo Allah ce na kan abin hawa yayi wa na kasa. na kan abin hawa ya ajiye girman kansa ya yi wa na ƙasa eh dama lokacin da muka bayani akan zakka mun faɗi cewa haushin da yake tsakanin talaka da mai kuɗi ko ana samun wannan to ka zo ka wuce wani lokacin baka sallama nan ba sai ya ƙara ya ƙara ka gani ya ƙara zuƙa su gashi ka zo da abin hawa gashi kai Allah ya masu tara kana da aikin yi ga za ka wuce ba na ce duk na zauna kan hanya ba shi da aikin yi ba amma dai na zauna kan hanya shine mai karancin aikin yi akan wanda yake kan hanya ko to ne yake kan hanya zai tafi aikin sa to idan yazo ka zo ka wuce baka musu sallama ba sai ga ana zagin ka ana cin mutuncin ka to na farko su wannan zai sun zage ka sun samu zunubi ko kai kuma ka jefa su cikin wannan iyayyar tsakanin mu ne ka sabbaba samar da tsayayya to amma sauke girman kanka in san samu ne ma ajiye gilas assalamu alaikum ina gajiya ba gajiya kai gaba sai ga kashi da farin ciki sallama ba kawai sallama kawai ka ce assalamu alaikum musamman ka hada da murmushi eh ka hada ta da murmushi ta basu ka fi waje akika sadaka kai murmushi ga fisa dan uwanka sadaka ce inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai farin ciki shi ya farin ciki amma ka ganshi ka ne ka gani sai ka tafi kana bakin ciki shi yana yana bakin ciki to da haka ne duk wannan adab ne mun yi bayanin sa filla filla a shekarar da ta gabata manzo Allah ya ce wani ba Allah ya zo ya sallama ya ce assalamu alaikum manzo Allah ya ce wa alaikum assalam ya ce goma wani zo ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah manzo Allah ya ce wa alaikum assalam wa ya ce 20 wani zo ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah barakatuh manzo Allah ya amsa masa kamar yanda ya ce ya ce 30 aka ce manzo Allah can ka ce goma nan ka ce 20 nan ka ce 30 ya ce wannan yana da lada goma wannan yana da 20 wannan yana da 30 wata matsala da muka wuce mai mahimmanci ita ma a shekarar da ta gabata shine fa idza huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha idan aka gaishe ku da wata gaisuwa to lallai wajibi ne saboda umarni daga Allah ku amsa bi ahsana minha ku yi fiye da ita aw rudduha ala aqall ku ba da ita daidai gurguru kamar dai da kasan mata suna da shi ko ba da shi ba kai biki inda suke biki in an kai miki to ba za ki bada kasa ba sai dai ki bada daidai ko ki haura to haka aka kai maka in aka gaishe ka da wata gaisuwa malamin su ce ba wai ana nufin iya a ce ma assalamu alaikum kai ba ko da cewa ya sannu bayan sallama ya ce maka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barka dai to kai ma sai ka amsa ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh barka ka dai ina gajiya shine kai masa yaro duwa saboda akwai wulakanci mutum ya ce maka misali assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu wa alaikum assalam me zai ce sai fara zage zage a zuciyarsa a ta dole ne sai na kuma gaishe kama a da kyan maki amsa ma yana gaishe shi don tsaba wulakanci to daga yau na daina gaishe shi ba ka zai ringa faɗa ba to shi zaka ce fa hayu bi ahsana minha a ajiye dai mutunta juna da girmama juna kai ne ganin kamar shi ya maka wani abu ne yabo ya zo da faran faran ɗinsa da komai ka kuma ka karɓe shi ba shimfiɗa fuska ba da tabarma to shi yasa sai ka amsa kamar yanda ya ma al'aqalli kenan ko kuma kai fiye da yanda ya fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha da kan mutum ya ce maka sannu ka amsa masa ka ce assalamu alaikum mutum ne ya ce sannu ne ma sallama ba sai ka amsa ka ce assalamu alaikum sannu yau sannu ya abin yake eh shi ma kara masa ko ka ba shi lesson ka ba shi wacce ya kamata kamata ya yi tahiyatan min indillahi farko ko ya fara yin gaisuwa daga Allah tukunna kafin ya gaisuwa daga al'adarsa yan ya fara ta min lahi kamar mutum ne ya ka buga masa waya wani ba ya daukan ba ce halo waya ba ta yi ko wallahi sai ga mutum ka buga masa waya sai ya fara cewa halo assalamu alaikum <laughs> wai halo ah, assalamu alaikum sai dole sai ka ce halo din sai ka faɗa dole sai ka ce halo ne wai Allah dole bane tunda ba da bature kake bayani ba ko inda da bature kake ne sai ka ce masa hello amma kai da bahaushe kake ko ko musulmi ma ka ce masa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sannan ku dora magana da ku dora akai an gane to shine da Allah ya ta tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba wani tsokace shi ma da kafin mu wuce wannan ayar Allah ya ce babu laifi ka ci a cikin gidan iyayenka ci a gidan iyaye gidan gwaggwanne gidan kawunne gidan innoni gidan baffanne gidan wa gidan kare duk zaka iya ci to yanzu wannan tambayar anan shine mutumin da yake ba da keke da keke sai ya auna wa iyalinsa gwangwani kaza eh ku biyar ne a gidan da mudi da audu da lado da mati da ke da kuma ni to yau ni ba zan samu damar dawowa ba to da haka gwangwani kaza ya ishe ku in ya auna gwangwanin nan ya bata kuma kai ba kofa eh shi ba kun bashi da rabo kenan ko kuma sai dai a hakura da namudi a bashi ko kuma ita ta zauna da yunwa ai wannan babban bako ne wayannan kuma su mudu da sauransu ta kila kananan yara ne ita kuma ga mace ba su je su zauna su cida. da wancan bako ba to lallai wannan kaga yana nuna mana ishara ne kenan ya kamata a wata yan rara ko ka ringa yin ka ringa manzana ce ka ringa kididdigewa kai ma sai kididdige ma manzana ce an fiq yunfaq alaik Allahumma a'din munfiqan khalafa ya Allah duk mai ciyarwa mai bayarwa ka bashi kamar masa wa a'din mumsikan mai kididdigewa mai kankamewa ka sa masa asara da haka yana da kyau mutum da ya zama yana da wata tsabi'a da Qur'ani ya faɗa wallazina idza anfaqu lam yusrifu walam yaqturu wa kana baina zalika qawama kasance cikin bayin Allah da Allah yake lissafa na gari ita sune wanda in za su ciyar zaka bayar da abinci a gidanka to banda israfi banda wuce gona da iri kaga abinci ana zuba shi a bola kare da maguna sun ci sun bar shi to nan israfi kenan sanan walam yaqturu ba kuma sayin kauro a ce har wani bai koshi ba a gidan an yi bako an rasa yanda za a yi wani kaga wai magi sai ya lissafa baudin kule guda nawa za a bata abadan Allah ai ka wuce nan ai an wuce nan Liyun fi dhu sa'atin Allah ce wai a wadataka wadatar gidanka daidai wadataka daidai wadatar gidan sai ce wa man qudira alayhi rizquhu fi mimma atahu Allah aka yi kamata ka ringa ka koya matan ka almubazzaranci kuma ka koya musu kauro ya zama dai ana tabbakar da ranka da daidai gwaro ana wadata daidai gwargwaro da haka wannan abu ne mai matukar muhimmanci Allah ya ce kaza yake bayyana Allah lakum al-ayati la'allakum ta'qilun haka ne Allah yake bayyana muku ayoyi saboda ta haka ne za ku hankalta magana mu ta ko ta dawo ayoyin alqur'ani idan kana bin su suna ƙara maka hankali la'allakum ta'qilun in kana tadabburi aya qur'ani ba sauke ta dan a sha a shafa ba kawai ko dan a rubuta ta a takarda anan da ɗaya ilaya kawai ko dan a rubuta a wanke a shanya a'a a da farko an sauke ta ne dan ka karanta ka gane kitabun anzalnahu ilaika mubarakun limaza liyadabbaru ayati dan a karanta message ne saƙo ne daga Allah subhanahu ta'ala kamar yadda ka san ka je yanzu alat ya shigo ko kake sauri ka duba ga me aka rubuto ko ba kake sauri ba musamman an karshen wata ne da ka ji kyalkyal za ga kamar abin da kake wannan sallama yake sai ya rabkanuwa saboda saurin da yake koya ga in ya duba ya ga kamfani ne wani sai ya tsine ita kamfanonin nan saboda aljihu ya yi ga karshen wata kuma ga shi ya ji alat ya yi sauri ya kafa fasalla saboda ya ga sai ga ashe kamfanin waya ne almuhim to shi alkurani an sauke maka ne Allah subhanahu wataala ya sauke maka qur'ani dan ka fahimci me yake nufi da kai ka fahimci me yake so kai me baya so ka bari ka ji labaran nagartattu kai koyi ka ji labaran tambadaddu balbaltattu ka nemi tsarin Allah kai ya saka daga cikin su shine ya ƙara cajin din batir din imanin shine asali abin da aka saukar da alqur'ani dan shi amma aka bai hana qur'ani zama kasance wata magani na cututtukan zukata kafirci munafurci hasada bakin ciki keta mugunta biya da sauransu bai kuma hana ya zama magani na cututtukan gaggar jiki ba ga wanda yake da karfin imani kuma iya amfani da shi ko tun da ya tabbata a hadisai ga ayoyi ma wani na alqur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun amma me lil mu'minin inda kana da karfin imani eh mutane da yawa sun jarraba musamman magani da fatiha suratul fatiha a tofa a shaɗin nan da yawa masu karfin imani sun jarraba kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su waraka da ita amma sai wanda ya da yake da karfin imani shi sa Allah ce wa eh, shifa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara shi maganin guda ɗaya ne duk shine dai wancan ba abin da su karu da shi sai asara wannan kuma suna da shifa'un kuma suna da rahma Allah ka sa mu cikin masu shifa'un da rahma aran makarantu mara gaba mu shiga kuma cikin lokaci إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه نعم إن الذين يستأذنون فأولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوا فإذا استأذنوا فلبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم أحسنت بارك الله فيك Allah ce innamal mu'minuna kadai muminan gaske alladhina amanu billahi wa rasuli sune wayanda suka yi imani da Allah da manzansa sallallahu alaihi wa wa sallam wa idza kanu ma'ahu kuma in sun kasance tare da shi shiwa in sun kasance suna tare da shi ala amrin a bisa wani al'amari jami'in da ya shafi kowa da kowa al'amari ne da aka taru ake mitin akai na al'umma wanda yake kowa ana da bukatarsa to lam yadhhabu ba sa tafiya hatta yasta'zinuhu har sai sun nemi izininsa sa shi manzon Allah Allah subhanahu wataala yake cewa innal ladina yasta'zinunaka wayanda suke neman a ba su izini kafin su tafi ula'ika waɗannan su ne allazina waɗanda yu'minuna billahi wa rasuli suka yi imani da Allah da manzansa imani na gaske da haka fa idza sta'zanuka li ba'd sha'nihim idan har sun nemi izinin ka ba su damar su tafi saboda gudanar da wani al'amari nasu fa'zan liman shi'ta minhu to sai kai izini ka ba da dama ga wanda kaga dama daga cikin su wastaghfir lahumullah kuma ka nemi Allah ya gafarta musu inna Allah ghafurur rahim hakika Allah shine mai gafara mai kankare zunubai ko mai rahma idan ka lura ayar da muka wuce ta magana akan neman izini idan za a shiga ko to wannan kuma tana magana akan neman izini in za a tashi eh akwai inda bayan ka nemi izini in za ka shiga kuma in ka zo tafiya makana bukatar ka nemi izini akwai kuma kawai inda in ka je za ka nemi izinin shiga amma izinin tafiya sai wata kila ka ce sai an jima ko ya danganta da yanayin gurin to sai Allah ce innamal mu'minuna innama adatu hasrin wa qasr innama adatu eh hasrin wa qasr wato wata kalma ce take kadaice abu ta kebance shi muna da hasr mawsufin ala sifa wa hasr sifatin ala mawsuf wato kayyade a dauki wanda aka siffanta ashe shi shi kada yake da wannan siffar ko kuma a samu wani mutum a ce ba shi da wata sifa sai kaza in an ce hasru mausufin ala sifa ana nufin shi wanda zamu faɗa ɗin shi kaɗai ke da wannan sifan banda shi babu wannan mai wannan sifar in kuma an ce hasru sifatin ala mausuf shine wato kai da ake magana da kai ba ka da wata sifa sai wannan kaga wannan da muke tare shi wanne ne a ciki kenan in an gane me nake so na shi ko maimaita akwai hasru mausufin ala sifa wato wayanda ake siffantawar su su kadai suke da wannan siffar da za a fada ba za ka samu wani siffar a gurin wasansu ba sana akwai hasru sifatin ala mausuf wato wanda ake siffanta ba shi da wata siffa sai iya wannan siffar za ka iya samun siffar a gurin wani amma shi dai ba shi da wata siffar sai ita kadai an gane to ayar da muke tare da ita wace ce mausufin ala sifa ko mausufin ala sifa kamar ka ga mutum ne a cikin gidanka ya shigo baka san shi ba kai komai ba ka je kai kofa a wace wallahi biyar na kama a kai malam barawo ne kai kawai barawo ne kai kawai kaga fadin barawo ne kai kawai kai hasru sifatin ala mausuf ko ba ka ne ya ce ziyara ya kawo ka kawo ziyara ka sani ya kawo ziyara eh a zuwa ne in duba wallahi ko wani abin ya shigo ah kawai barawo ne kai kawai ba ma yana wannan wato duk wasu excuses din da zai bayar duk ƙarya ne sifarsa guda ɗaya ce kawai me ya kawo shi sata a ganin ka ya hasuri sifatin ala mausu kuma hasuri fina ala sifa kamar ka ce duk unguwan nan ba wani barawon sewa ne kaga can daga ce barawon ne kai kawai ai za ya samu wani barawon banda shi ko amma dai me kai so ka nuna masa ba shi da wata sifa da ta kawo shi gurin nan banda sata ba ziyara ya kawo ba dan bai san kowa ba ba wani abu da ya ajiye balantana ya zo ya dauka ba wani iskin da zai shigo da shigi gudan nan kaga abin da ya kashi kawai wani lissata nan kuma kace duk wannan ba wani barawo sai wani ka kai hasil mawsufin ala sifa wato kace ba wanda ya tufata da sifar kira sata sai shi shi kadai in ana neman abin kai bata tuwa zaka nema wani ne kawai an gane to shine Allah yake lissafa na ce to innamal mu'minuna kaga ana hasil mawsufin din ala wani sifar da za ta zo nan gaba da za a lissafa su kadai suke amsa sunan muminai wanda ba sa wannan ba sa amsa sunan muminai shine hasr musufin ala sifa yace innamal mu'minuna muminai na sosai daga kun muminai original ones alladhina amanu billahi wa rasuli sune suka yi imani da Allah shi shi kaɗai ne wahdahu la sharika lahu la walada wala walida wala shabiha wala mathila wala kufa wala sinu wala qinwa wala sharika lahu in a'za fala mani' wa in mana' fala mu'li subhanahu subhana ma azama sha'an da siffofin da ya siffanta kansa da siffa da sunayensa kyawawa da siffofinsa madaukaka cewa fa'alun lima yurid la yasalu amma yaf'alu hum yasalun da duk sauran sa sun yadda Allah subhanahu wa ta'ala shine al-khaliqur raziq shine lahul mulku wal amru to sanan sun yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin shine jakadan Allah ba wanda zai kawo wata shari'a ice musulunci ce wacce bata biyo ta hannun manzon Allah ba wannan shine ma'anar la ilaha illallah muhammadu rasulullah ko alladina amanu billahi wa rasuli ga na farko ya dauki la ilaha illallah nabi ya dauki muhammadu rasulullah ma'anar muhammadu rasulullah gwar gwar a takaicen takaicewa shine me ka dauka ba ta inda addinin Allah zai bullo in ba ta hannun manzon Allah ba saboda in ka ce ga wani abu addini ne kuma ya bullo ta hannun wanda ba manzon Allah ba to an samu wani annabin kenan daban ko cikan la ilaha illallah ba ta gama cika ba kenan to shine Allah ce mu'mine su ne masu wannan sifofin sannan sifa ta gaba yanzu duk wannan ba wani mu'mini zai amsa sifa mu'mini in ba shi da wayannan biyun sifa ta gaba ta uku shine wa idza kanu ma'ahu idan sun kasance tare da shi susuwa muminan ma'ahu tare da shi shiwa manzo sallallahu alaihi wasallam ala amrin a bisa wani al'amari jami'in da ya tattara kansu a kai wani al'amari da aka taru saboda shi to lam yadhhabu ba sa tafiya hatta yasta'zinuhu hatta sun nemi izininsa wannan yi ishara kan cewa mai masu tafiya akwai masu tafiya ba su nemi izini ba kenan ishara da aya take kenan akwai munafukai wanda za su zo gurin taro irin na manzan Allah sallallahu ko a taho yaki kai munafiki sai a bar shi musamman na zamanin manzan Allah za a taho yaƙi kasan shi yaƙi shi sa manzan ce nusurtu bin ru'bi masirata shahr shi yaƙi ko kuma kowane irin fada ne kayan farko da ake ma shine ka ji tsoro kayan farko da ake ma me shi ne ka ji tsoro duk sauran kayi na biyu ne za a yi ma da ka ji tsoro an gama kayar da kai shi sa nan musa ai da aka zo za a gwamza da shi da mutanen fir'auna da yadda da suka zuba da sandunan sai tsoron da ake nasa da alwajas fa'audasa fi nafsi khibatan musa tsoron da ake nasa a wajen su kenan shi a zuciya ka ji tsoro amma a fuska kamar zaki gashi na a dake amma a zuciyarsa ta kada domin sai na kasan wani lokacin kakan yi haka ko eh ga kanin ka tsorata amma kuma ka yi fuska to aka annan musa yi sai duk da haka sai Allah ce la ta khaf karka ji tsoro akan magana gwamza karka ji tsoro shine tashin farko duk abin da kake so ka gabatar karka ji tsoro akwai je ba ana magana limamai masu jin sallah wanda ka shiga wani wani aran ke faɗa da masu yi farko farkon nan wanda bai taɓa yi masu lokacin da ya ji masallaci ya ce amin sai sai gaban sai ya faɗi yanzu ruwan nan ne suke kira suke jira karanta wani bai wasa ba sai ne ma hadda gaba ɗaya ta shafe Allahu akbar ana jan baji ana karatu ya shi to abin da yake shine mai mutum ya cewa ga wani a bayansa masu presentation suna cewa yana cikin an wanda yake taimaka maka gurin presentation in za ka gabatar da wani abu duk wanda kake jin kunya dauki idan ka ka dora a kansa din da kake jin kunya ba to wanda kake jin kunya shi zaka kalla to in ka kalle shi daya biyu sai shi sai sun koyi daga kai kuma ka samu confidence kin amma idan kana ta sun koyi daga shi kuma to sai ka mun taba yin wani malami a da school malami na kama ina ga mai taba koyarwa da kowa ba sai mu to muna yan wajen aji biyar haka SS2 aga an girma shi kuma gashi da karamar tsaba haka amma babban mutum ne sai yana da karamar tsaba da alama bai taba koyarwa ba sai a wannan lokacin to in yazo ya haka da littafi ba zai taba ne ba ko me za a yi to sai ka ji yara yara ka san yan secondary yan makaranta ma ne an ce duk girman mutum ka sa masa yunifon to sai ya yi harkar dalibta to sai ringa mana ana tambaya ana tambaya to sai haka sai ringa zai leko zai leko sai kowa <laughs> wala da kaji ina ka ake da shi sai da zai leko zai leko sai kuma ya koma Allah subhanahu wa wataala ka samu dace na'am wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dhinuhu ba ta tafiya ta sun nemi izinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to su munafikai ga suke yanzu ka duba ga an tafi yaki yanda na dauko mana bayani za a tafi yaki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai abdullahi bin ubay bin salul ya ja wata tawaga mai yawa a cikin ɗukun girman zana sai a koma da su haka me zai jefa tsoro a cikin zukatan sauran gaba daya sannan kuma zai kara wa wa'incan kwarin gwiwa cewa gashi nan sun fara guduwa kaga illan munafikai kenan babu izini babu komai a gurin fargen yaki masa su ja su gudu a gona ya ba su da imani ba su imani da Allah ba su imani da manzansa ba shi sa yana cikin ala ce mai yawallihim yau idin duburahu illa mutaharrifin liqitan aw mutahayyizin ila fi'atin ba a bi gababin min Allah wa ma'awahu jahannam wanda ya gudu yana cikin manya manyan zurbai a tawalli yawmiz zahab to mafi muninsa kenan mai biya masa gurmuni shine manzan. Allah yana zaune yana bayani gwalagwalan kalmomi amma wani ya tashi ya sulare wani ya tashi ya gudu Allah ta ce wannan ba siffar mu'mine ba ce to idan aka samu mumini haka fa za a iya samu mumini haka eh za a iya samu mumini haka mun dai bayani ko kasr mausufin ala sifa muka ne sifafin kuma ga sanin guda uku na farko imani da Allah na biyu imani da manzo Allah na uku idza kanu ma'ahu ala amrin jam'i lam yadhabu hatta yasta'dhinuhu a da iya samu wanda zai tafi ba tare da ya tambaya ba za a iya samu ko muminin ne ya imani da Allah ya imani da manzan Allah ai shi yasa ayat ta zo ta bayanin cewa in akwai mumini mai to san wannan ba a hali na irin na mumini ba ko ai kama da da muka wuce ne ayatul munafiqi salatun ko ko arba'un man kunna fi me yasa manzan Allah yake faɗa saboda kai mumini kakka dauki aikin da ba naka ba ka ringa yi ka dauki uniform din da ba na makarantar ku ba ka sa sai a makarantar dan wancan makarantar shine amfanin a faɗe ta anan wato ga idan akwai muminin da yake haka sai tun da ya Allah ce innamal mu'minuna masu kaza masu kaza sai san to wannan ba haka mumini ba ce daga yau ya daina kenan ba zai sake ba zaka wanda zai ci gaba da yi bayan saukar wannan aya shi ne wa munafiki zalla shine innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ba ta tafiya har sai sun nemi manza ala Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ina da uzuri kaza zan Allah ya ce innal ladina yasta'dinunaka kuma karfafa magana kaga inna taukiri alladina wa'inda yasta'dinunaka a neman izininka isti'zan kaga asin wa tali talab ko talabul izin kenan yace ulaika wa'annan allazina yu'minuna billahi wa rasulihi kaga shine abin da ayatu ta farko ta faɗa shi da kuma maimaitawa su ne wannan su kai su ne wanda suka imani da Allah da manzansa imani ne sosai da haka fa idan ka li ba'd sha'nihim idan sun nemi izininka dan su tafi gabatar da wani al'amari nasu fa'zan liman shi'ta minhu to sai ka ba da izini ga wanda ga dama a cikin su kaga wannan ayat ta ce za su iya neman izini kuma za a bar izini amma da sharɗai guda biyu ne za a duba gurin neman izinin shar'i na farko ya zama akwai wani dalilin shine li ba'di sha'anihim mutum ba zai ce kawai zai tafi gida ba babu dalilin komai dole sai akwai wani sha'ani nasu sannan shar'i na biyu zai tafi ne bayan an samu al'amarin nasa kuma idan manzo Allah ya ga dama ya duba sharɗin ko ya ce manzo Allah na da uzuri kaza zan tafi manzo Allah sai duba uzuri in uzurin karɓaɓɓe ne ya gamsu sai ya ba shi damar tafiya to in sharɗan guda biyu sun tafi to wanda ya tafi da wannan sharɗan guda biyu shi ba munafiki bane duk da cewa ya tafi din amma wanda ya rasa sharɗin nan guda biyu ya tafi to wannan yana cikin sahun munafikai ko yana cikin sahun aiki irin na munafikai Allah ya ce to duk da haka wastaghfir ka nema musu gafarar Allah subhanahu wataala saboda me wasu tare da manzon Allah ya fi alkhairi kowane irin al'amari suke da shi da za su zuwa gare shi to ko da wani abu ya taso ma ya kamata a nema maka gafarar Allah subhanahu wataala duk da an baka izinin ka tafi wastaghfir lahum Allah Allah ya ce inna Allah ghafurur rahim hakika Allah shine mai gafara mai kankare zunubi mai kuma rahama ina ga sai mu tsaya haka sai gobin Allah ka mu sai mu dora saboda kalmomin da zamu faɗa suna da yawa za su jamu ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi tambaya mace ce yan fashi suka tare ta suka mata fyaɗe da rana a cikin azumi ya azuminta zai kasance azumi sittin za ta yi ko azumi ɗaya za ta rama Allah subhanahu wa ta'ala ka zauna da kasan mu lafiya wannan tashin hankali da ake samu Allah ka kiyaye Yadda yake a duniya ma Allah ka kare ita wannan ya zaka ka dora mata azumi 60 bawan Allah cewa za ka yi za ta rama ko ba za ta rama ba shi ne ya kamata tambayar ta kasance amma bala'in ai da yawa duka nawa kuma za ka yi mata kai akwai bawa Allah da aka yi mata fyaɗe rasuwa ta yi ta kasa jurewa wala rasuwa ta mummuna abu ne Allah ya kare kuma Allah ya sa tambayar da ya kawai auno ta akai ba faruwa ta yi ba wal khata wal ikra wal nisyan asqatahu ma'buduna ar-rahman wal khata wal ikra wal nisyan asqatahu ma'buduna ar-rahman abin da yake kuskure kai ko mantuwa ko tilasta maka akai to ba a kama ka a da laifi a kansa inna allaha tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyan wa mastukrihu alayhi Allah ya dauke wa al'ummata kuskure da mantuwa da abin da aka tilasta musu akai da abin da aka me tilasta musu akai da aka ita wannan baiwa Allah ba ma ramuwa a kanta ba ne ba ma ramuwa a kanta dai take da wanda ya ci da kuskure ko ya sha da kuskure in dai tilasta mata yi da gaske ba ta da interest kwata-kwata yi in tilasta mata aka kuma tilasta ana ga shekarar ta wuce mun yi bayani akan tilasta ko la tukrihu fatayatukum ala al-bigha'i mun yi dogon bayani a wannan gabar wala tukrihu fatayatukum ala al-bigha'i in ta hasunan kusan wannan gabar ce mako. tunda akan gabar tilasta wa mata gurin fita karuwanci a wannan gabar muka yi dogon bayani akan wannan da aka babu ramon azumi a kanta ita wannan baiwar Allah eh ballantana kuma kafara ballantana kafara ita kafara tana kasancewa ne ga wanda ya yi da gangan da ganganci yana sane ya yi da gangan an gane sanan shi kuma ramo yana kasancewa ne ga ɗaya daga cikin abubuwan da ba jima'i ba a mafi rinjayen magana amma ka bayyana kaduna ce za ta rama guda ɗaya ba sai dai abin da yake na dalili babu ramuwa a kanta saboda manzo Allah ya ce inna Allah tajawaza li an ummati al khata'a ko wan nisyan wa mastukrihu alai ko man ko kafirci ma mutun yayi kafirci in mutun yayi da aka tilasta shi kafirci Allah ce babu komai man kafara billahi min ba'di imani ila man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum adhabun adhim ko kai ba komai Ammar bin Yasir da mahaifinsa Sumayya da mahaifinsa Yasir aka rangada musu azaba mun karanta wannan a cikin sira shi ma aka ringa musu azaba sai sun faɗi bakan magana akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sun kafirce sai sun yabi gumaka sun zagi manzo alaihi salatu wassalam a kashe mahaifiyarsa ita ce shahidiya ta farko abu jahil ya samu mashi ya caka mata a gabanta sanadiyar ta kenan aka mahaifinta shi ma wahala da sauransu to amma suka ringa masa azaba sai da ya faɗi bakaƙen manganu akan manzo Allah salatu wassalam yanzu yana kuka a gaban manzo Allah salatu wassalam manzo na halaka gashi shi abin da ya faru manzo Allah ce in suka sake ka kuma faɗa musu abin da nan yake sai Allah ya saukar da wannan ayar to haka ita wannan bayan Allah muna fatan Allah ya kare Allah ya kiyaye amma babu komai akan ta wallahu ta'ala a'ala abin da muka faɗa daidai Allah ka bamu ladan sa kusuran mu Allah ka yafe mana Allah subhanahu ta'ala ka zauna da kasan mu lafiya irin wannan tashin tashin da ake samu na hatsaniya a duk duniya gaba daya musamman duniya ta musulmai da kashe-kashe da yanke-yanke da fashi da kidnapping da ake samu Allah ka yaye mana masu yi kuma Allah ka shirye sun ba masu duniya bane ba Allah ka tuna musu asiri ka mana maganin su zuwa da kasan mu lafiya ka ba shugaban kasa lafiya subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk yau zamu shiga goma karshe ko ta ramadan Allah da alkhairin da ake samu Allah ka mu ya Allah subhanahu wa ta'ala ka samu cikin entattu kuma ka samu cikin wanda za su dace da lailatul qadri wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh